وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم Mushirikai masu ta alƙur'ani suka ce ina ma an saukar da wannan alƙur'ani ga ɗaya daga cikin mutane biyun nan masu girma a garin makka da ɗa'if maimakon a saukar da shi ga muhammad wanda yake talaka maraya